sashen Hausa na Amurka ke magana. Akan mita 49 ko kilohas shida da kuma mita 31 ko kilohas biyar a gajeren zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar. za ku iya kama mu rediyo amfani sarauniya ninya dalol fm da kuma nomad fm A ƙasar Ghana za iya jin mu kai tsaye a Alfa Rediyo da Marhaba Rediyo, Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare wanda ya daidai da karfe uku da rabi na maraice a can gundumar Colombia. A yau talata 27 ga watan Janairun shekarar 2026 ni Rukayya Basha ke jagorantar shirin tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki baka sake dawo muku. A cikin shirin kuwa za ku ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan matakin mambobin hukumar alhazan Najeriya kan takardar korafin da suka miƙa akan shugaban hukumar. Ga su gashi su faɗi inda ya ci hancin kuma shi ya kare kansa inda ya ci. Har ila yau a Najeriya za ku ji yadda ake ƙara samun yawaitar kashe-kashe a garin Findiga na jihar Gombe. Ba a yi wata wata ba wurin ganin cewar shi kansa yaron da ya aikata wannan ɗin a rike shi. A ɓangaren shirye-shiryen mu kuwa zan kawo muku shirin janzi kana kuma mu ƙarƙari da labarin ta maula. Amma duk sai kun sha labarin duniya tare da abokin aiki sahabu Imam Aliyu. ai sauraro lafiya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Rawar da ƙasar China take takawa a zaman wacce take kan gaba wajen ba da bashi ga ƙasashe masu tasowa ya sauya cikin shekaru goma da suka wuce yayin da sabbin basu suka ga ƙasashe matalauta yake faduwa yawan kudade da kasashen suke biyan china sun karu sosai kamar yadda alkaluma daga wata cibiya da ake kira one data suka nuna canjin yana zuwa ne a daidai lokacin da basu suka da kasashe matalauta suka suke karba daga kungiyoyi da hukumomin ƙasa da ƙasa suka karu da kamar kashi 124 cikin shekaru goma da suka wuce wadda yanzu su ne ke ba da kashi 56 cikin ɗari na basussuka da kasashen suke karɓa daga ƙetare da suka kai kimanin dala biliyan 379 da aka bayar tsakanin shekara ta 2020 zuwa 24 kamar yadda ƙididdigar ta nuna. A bayanai da ake da su na bayan nan daga shekara ta 2020 zuwa 24 Afirka ta ga tasiri mafi girma inda kudade dala biliyan talatin suka shiga baitul malin wasu kasashe da ke nahiyar tsakanin shekara ta 2015 zuwa da tara yayin da biliyan 22 ya fita a zaman biyan bashi. A halin da ake ci kuma an fara shara tsohuwar ministan mai ta Najeriya Alison Maduweke a yau talata a ƙasar Ingila, da masu gabatar da ƙara suka ce ta karbi cin hanci da rashawa domin ba da ayyukan kwangila ta fuskar makamashi. A gefe ɗaya kuma gwamnatin jihar Niger Najeriya za ta yi aiki da bankin Islama domin haɓaka samar da makamashi ta rana kan kuɗi dala miliyan 163 domin ƙara samar da wutar lantarki da zai taimaka a ayyukan noma da masana'antu kamar yadda jami'ai suka faɗa a yau talata. Sojoji a Najeriya sun fada yau talata cewa sun kubutar da mutane goma sha tara da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Mataki da ya kassara yunkurin 'yan bindigar na tafiya da mutanen cikin dare. 'Yan bindigar sun yi garkuwa da mutanen ne na tsawon kwanaki casa'in da biyu waɗanda suka haɗa da maza biyar, mata uku da yara uku, waɗanda aka sace su daga wuri da ake kira gadan Malam Mamman a jihar Kaduna cikin watan Oktoban bara. a cikin sanarwa da ta bayar rundunar sojojin na najeriya ta ce dakarun sun gano ƙyan bindigar ne ta wajen amfani da na'urar hangen nesa ranar 26 ga watan nan sannan suka diran musu yayin da suke tafiya da su cikin dare a cikin daji garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa ya zama ƙalubale na tsaro ga ƙasar a sassan arewa maso yammaci da kuma a tsakiyar najeriya ciki har da kan babbar hanyar abuja zuwa kaduna a halin da ake ciki kuma rahotanni daga arewa maso gabashin najeriya sun ce mayaka da ake kyauta zaton yan boko haram ne sun kashe sojojin najeriya bakwai suka kama wasu goma sha uku ciki har da kwamandan su a jiya litinin a jihar borno kamar yadda majiyoyi biyu ta fuskar tsaro suka faɗa majiyoyin suka ce sojojin suna sintiri ne a yankin da masak lokacin da suka haɗu da yan bindigar an kashe sojoji bakwai a musayar wuta sha ɗaya suka tsere yayin da aka kama dakaru sha uku ciki har da kwamandansu wato mai mukamin manjo a sudan dakarun ƙasar suka ce sun wargaza zobe ko ƙawanya da 'yan tawayen ƙasar da ake kira rsf a takaice suka yi wa birnin da ake kira aldalanj da ke kudancin ƙasar har mazauna birnin waɗanda suka tsira suka ce an kashe mutane da dama ta hari da jiragen drones. da kuma hari da bindigogin artillery yayin da yunwa ta bazu kuma suka fuskanci wato karancin magunguna. Wani da kwanansa yake gaba a birnin ya gaya kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ciyayi da fatun dabbobi suka dogara a kansu domin su rayu. Ije wasu yara yunwa ta halaka su ya kara da cewa mutane kuma da dama sun mutu sakamakon rashin magunguna ko kuma an hana su tafiyar neman jinya. Mayaƙan rsf sun yi wa birnin ƙawanya ne da zara aka fara yaƙi a ƙasar a shekara ta 2023 lamarin da ya ƙara zafafa baya bayan nan lokacin da mayaƙan rsf ɗin suka haɗa ƙarfi da wata ƙungiyar 'yan tawaye da ake kira splmn wacce take da iko a yankin to labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc Ƙasar Spain ko Andalusiya za ta biya diyar dala miliyan 24 ga waɗanda hatsarin jirgin ƙasa ya ritsa da su a cikin makon jiya a ƙasar wadda ya halaka mutane 45 wasu 150 kuma suka jikkata kamar yadda ministan sufurin ƙasar Oscar Puente ya faɗa a yau talata. Har yanzu ƙasar tana cikin kaɗuwa daga hatsarin jirgin da ya auku ranar 18 ga watan nan kusa da birnin Cordoba. wadda ya haddasa hasarar rayuka mafi yawa sakamakon hatsarin jirgin ƙasa a tarihin turai kuma mafi yawa a ƙasar ta spain tun a shekara ta 2013 madugun aikin korar bakin haure na amurka a ƙarƙashin gwamnatin shugaba donald trump ya gana yau talata da gwamnan jihar minnesota tim walz bayan da ya karbi jagorancin gudanar da shirin korar baƙi ko 'yan gudun hijira na babu kama hannun yaro a birnin na minneapolis yayin da fadar white house take kokarin sassauta irin bacin rai da amurkawa a duk fadin kasar suka nuna ba da jami'an hukumar shige da fice suka kashe wani ba amurke na biyu cikin watan nan a birnin na minneapolis a cikin wata sanarwa da tashar talabijin na cnn ta ruwaito gwamna wall ya ce jihar ta bayyana wa homan muradunta da suka hada da gudanar da bincike babu son rai kan kisan mutanen nan guda biyu da kuma rage jami'an aikin shige da fice su dubu uku da gwamnatin tarayyar ta tura zuwa birnin na Minneapolis. Sanarwa ta ce Homan da Walls sun amince za su ci gaba da aiki tare domin cimma wannan muradu. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana kai tsaye daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. 'Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani akan matakin da mambobin hukumar jin daɗin alhazan Najeriya suka ɗauka na rubuta takardar korafi akan shugaban hukumar Farfesa Abdullahi Sale. Bayanai dai sun nuna cewa wasu daga cikin mambobin hukumar sun kai korafin a fadar shugaban ƙasa akan zargin da suke yi ma shugaban hukumar alhazan na cin hanci da rashawa. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cikakken rahoton. 'Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani Akan matakin da mambobin hukumar jin daɗin alhazai ta Najeriya suka ɗauka na rubuta takardar ƙorafi a kan shugaban hukumar Farfesa Abdullahi Sale. Bayanai dai sun nuna cewa wasu daga cikin mambobin hukumar sun kai ƙorafi a fadar shugaban ƙasa a kan zargin da suke yi wa shugaban hukumar alhazan na cin hanci da rashawa. Babban daraktan Majalisar Agaji na ƙungiyar Izala a Najeriya, Injiniya Mustapha Imamu Siti, ya ce akwai buƙatar a yi bincike mai zurfi a kan lamarin domin kare mutuncin malamai na addinin Musulunci a Najeriya. Ba mu tsarkake malam Pakistan. akan cewar an ce ya ci hanci ko ya ci rashawa. In dai malam Pakistan ɗin da na sani ne, to ina mai tabbatar maka da cewar kwandala akan a ce an haɗa kai an haɗa baki da shi an ci na hukuma ko na alhaji ko na wani aiki da za a ce an ci hanci to wannan kan ba shi ba sai dai in ya canza ba mu tsarkake shi don haka muke gaya wa gwamnati takarda su karba a yi keke da keke a kirawo masu zargi a kirawo wanda ake zargi a kafa kwamiti a zaunar da su idan fcc ba za ta iya ba ko wannan ma da aka kai vila a kira malam Pakistan, a kira masu zargi waɗanda suke zargi da board ɗin da kwamishinonin da suka sa hannu, a zaunar da su a kafa kwamiti ga su ga shi su faɗi inda ya ci hancin kuma shi ya kare kansa inda ya ci. Mm. In bai ci ba wanda duke da laifi mun yadda ɗari bisa ɗari gwamnati ta hukunta shi kuma wallahi mu ne farkon wanda za mu fara barranka da malam Pakistan. To shi ma dai shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger, Alhaji Abubakar Rabi Ubeji ya ce suna da kyakkyawan zato ga shugaba Farfesa Abdullahi Sale a saboda haka suna buƙatar ganin fadar shugaban ƙasar ta yi adalci a kan lamarin. Amma shi karan kansa muna mashi kyakkyawan zato ga Allah sai abin da bincike kuma ya zo nuna abin da muke kira shine a tsaya ya adalci kada ya zamo saboda waɗansu ne da bai ba su daman su yi abin da suke so ba na almundahana da sauransu ake mashi wannan bita da kullum a tsaya a yi bincike na tsakani da Allah. Saboda malami ne na addini idan har bai yi ba aka shafa mashi kashin kaji abin zai taɓa addini kai tsaye kuma duk wanda ya haka kamar da Allah yake shine matsalan a ce jagoran addini sawa'un na musulunci ne ko na kirista ne an same shi da wani abin da ba daidai ba kai tsaye abun mm-hmm. mabannata za su yi ta yaya ta to kaga ga an ce kaza ne an ce kaza ne amma ga abin da suke duk ma sai a yi kuɗin goro. A baya dai hukumar yaƙi da almundahana da dukiyar ƙasa a Najeriya ta EFCC ta yi wani bincike ga wasu jami'ai na hukumar alhazan Najeriya da ya shafi zargin karkatar da wasu manyan kudade na hukumar alhazan Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana, daga Mina a Najeriya. Tuma Dalla. Biyo bayan yawaitar kashe-kashen mutane da ake yi a jihar Gombe, an samu wani matashi da ya kashe wasu mutane biyu a garin Findiga ta hanyar caka musu wuka. Lamarin da ya sa shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam na ƙasa reshen jihar Gombe ya ɗora alhakin hakan ta sakacin gwamnati. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a jihar Gombe Aliyu Bala Garengi ya yi mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Yayin da matsalar tsaro ta yi kamari ta ci ta cinyewa ake ta samun asarar rayuka a jihar Gombe. Shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasar rashin jihar Gombe ya bayyana al'amarin da cewa sakacin gwamnati ne. Sunana Muhammad Aliyu Wayas, chairman na Human Rights a gargashin Civil Liberties Organization na Arewa maso gabas. Wai na abubuwa yake faruwa akwai sakacin gwamnati sosai ɗari bisa ɗari. Inda na sakacin gwamnati na farko harkokin kwaya da ake tunkuɗo ƙwaya zuwa Najeriya musamman arewa wadda yara maza da mata sun shiga harkar shan kwaya Duk wanda ya sha kwaya kuwa baya sanin ko gane waye ne wannan ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko yaya ko kani ko adda ko waye ne mai shi baya ganewa ta'addanci kawai duk abin da ke hannunsa zai amfani da shi. Kaga gwamnati tana da iko dakushe duk wayannan abubuwa din. sun san masu sai da ƙwaya sun san masu sarrafanta don me gwamnati ba za su dau mataki a kansu ba yanzu dubi misali ko a jihar gombe nan ko kuma wasu wurare wanda an ance maka wannan za a sai da gida babban gida ko wani fili mai kuɗi babban gida sai a ce a nemo mai sai da harkan kwaya don su suke da kuɗi a hannunsu su ne za su iya saya ko nawa aka gaya musu. Shi ma a jawabinsa game da al'amarin da ya faru na kashe wani yaro a kwanan nan a jihar Gombe jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a jihar DSP Buhari Abdullahi ya bayyana mana kokarin da hukumar ke yi wurin zakulo ɓata gari a cikin al'umma. Ba a yi wata wata ba wurin ganin cewar shi kansa yaron da ya aikata wannan ɗin an riƙe shi saboda mu fara gabatar da mu na dalili na wannan abu wanda mun san koda da wani dalili ne wannan kisa bai kyautu ba kuma bai dace ba kuma hasali ma abu ne wanda uh, muke ganin cewar shine laifi mafi girma da wani zai domin uh, salwantar da rai din abu ne wanda fuska ta shari'a laifi ne babba musamman irin wannan din da yake za a iya ce masa intentional killing ganin cewar makami ne wanda zai iya kisa din musamman inda aka yi amfani da shi din a jikin ɗan adam wuya ne kuma wuri ne wanda yake da alaka da jijiyoyi yake da alaka da jini da sauransu a wannan din mataki da 'yan sanda kuma suke ɗauka a yanzu yaro dai ya shiga hannu kuma yana fuskantar bincike. Shi ma mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Gombe akan harkokin tsaro ambasada Yusuf Musa Dambayo ya bayyana mana cewa. To ita dai doka ina ba wa mutanen gari da dukan mu shawari ita doka mace ne da takobi a hannunta ta ware hannunta kuma aka rufe idonta ba ta gani doka tana iya hawa kan kowa to gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba duk abin da za a yi a rayuwa a tabbatar ana yin shi akan ka'ida duk wanda ya bi ka'ida kuma ya bi doka to zai zauna lafiya sannan akwai abin da ita gwamnati da jami'an tsaro ba su isa su yi ba sai ni da kai da ke da ita da wancan da wannan mun haɗu mun haɗa kanmu sannan da mu taimaki ƙasarmu mutum ɗaya bai isa ya yi ba gwamnati ba ta isa ta yi ba jami'an tsaro ba su isa su yi ba jami'an farin kaya ba su isa su yi ba dole sai mu ɗin da muke zama da sarakuna da masu anguwanni da hakimai da shugabannin addinai duka mun fito mun faɗakar da mutane cewa a rinƙa kiyayewa ran nan guda ɗaya ne kuma ba shi da wani duplicate in an in ya tafi ya tafi kenan al'amarin dai yana ci gaba da ruruwa yayin da yan sanda suke ta kokarin daukar mataki don dakile irin wannan al'amari a cikin al'umma aliyu balagirangi amurka ke magana a gombe najeriya Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirye-shiryen mu ne da ke zo muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirinmu na farko wato shirin janzi. Ai sauraro lafiya. Assalamu alaikum. Rukayya Basha ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin janzi, shirin da ke tabo abubuwan da suka shafi matasa da kuma dandalin yanar gizo har ma da abubuwan da ke addabar ku a yankunan ku. A yau za mu yi magana ne akan wani muhimmin batu, wato neman na kai. Shin ko ka taɓa fara wata sana'a da kanka? Me ke hana ka fara sana'a? Jari ne, tsoro, bashi, ko kuma raina sana'a? Masu sauraro sai ku biyo mu don jin ra'ayoyin matasa kan wannan batu na kasuwanci. To madalla. Ra'ayin farko ya fito ne daga hannun Baffa Haruna Bajoga daga karamar hukumar Funakaye na jihar Gomben Najeriya. Ya ce hakika na fara sana'a da kaina kuma sannu a hankali ina ta Allah kuma yana dafa min. Sana'a ce ta buhunan amfanin gona, ledan ruwa, kirtani, maka na rubutu da kuma misilla nake saidawa kuma a hankali a hankali na ga albarkar kasuwa wanda a yanzu haka na hada da kayan abinci irin su masara gari shinkafa wake da dai sauransu duk da dai ni ma'aikacin gwamnati ne amma na fahimci cewa dogaro da albashi kawai akwai babbar matsala ko in ce ɗimbin matsaloli kinunu sani yunisari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ya ce assalamu alaikum gta hausa maganar gaskiya tunda nake ban taɓa fara wata sana'a ba a rayuwata yanzu haka da lebaranci na dogara amma kullum ina da niyyar fara sana'a kawai dai rashin jari shine hana ni fara sana'a don haka zan yi amfani da wannan dama wajen kira ga shugabanninmu da su gaggauta tallafawa masu ƙaramin ƙarfi na gode gta hausa Saƙonmu na gaba ya fito ne daga hannun bawa Abdullahi Maska ya ce haƙiƙa na fara sana'ar gyaran rediyo tun ina da ƙananan shekaru A yanzu haka na kwashe shekaru 44 ina yin sana'ar gyara rediyo kuma har yanzu ina kan yin ta. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Mu'awiya Musa Musawa ya ce, Assalamu alaikum sashen Hausa na GTA. Maganar gaskiya, matasan ƙasarmu Najeriya, musamman yankin Arewaci, suna son fara sana'ar dogaro da kai, amma babbar matsalar shine rashin jari. abin da shi ne kuma yake ci mana tuwo a ƙwarya Allah ya kawo mana waɗanda za su ba mu jari amin. Ba sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Bari mu ɗan numfasa kana muka dawo shirin namu zai ɗora. alaikum suna na um, gaskiya ni da zan iya cewa a jari tsoro ko na sana'a ba shi ke hana ni fara sana'a ba a gaskiya abin da ya sa na dawo da rikiyar fara wasu sana'o'i a ba komai ba ne ba illa yanayi saboda za ga mutum ya yi kokari ya samu jarin shi ya fara sana'a amma yan uwa abokai da sauran mutanen anguwa mafi akasari su suke hana mutum ci gaba da yin sana'a saboda za a ga mutum ya zo ya fara sana'a ya ɗan yi ƙoƙari ya samu jarin shi yana juyawa sai wannan ya zo ya ce a bashi bashin abin kaza wancan ya zo ya ce a bashi bashi so wani zai zo ya karɓi bashi sau biyu sau uku sau hudu bai biya ba amma da zarar ya samu kuɗin shi sai ya ya tafi wani guri sai ya je ya sai kaya maimakon kai da ya siya a gurinka sai ya dawo gurin ka ya biya ka wannan kuɗin sai ya kara ɗaukar bashin amma bashi ne ba zai ba sai dai kawai da zarar ya samu kuɗi sai ya tafi gurin ya je sai ka gaskiya mafi akasarin wasu mutanen irin wannan bashin shi ke karya musu jari wani ma da ya so ya kasuwanci sai ya ga ya kura saboda zai kama babu riba ya sa kuɗin shi ya fara kasuwa amma kuma al'umma sun zo suna ta karɓar bashi a ƙarshe kuma su karya shi a ni dai gaskiya wannan shine yake hana ni fara sana'a saboda irin waɗannan matsaloli. Bashir Muktar Yusuf ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto ya ce ba ƙarancin jari shine matsalar mu ba ƙarancin himma ne lalaci da kuma rashin hangen nesa akwai sana'o'i da yawa a wannan duniya da mutum zai iya farawa ba tare da ko sisi a haljiwunsa ba sai dai ya mallaki abubuwa uku kamar lokaci kwakwalwa jajircewa Amma babban abin bakin cikin shine yawancin matasa sun fifita zaman banza, hira mara amfani, yawan wasa da waya, da bin abubuwan da ba za su gina rayuwarsa ba. Allah ya sa mu dace amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga hannun Yahuza Abubakar Gora ya ce, Ina ga kafin fara kasuwanci, mutum ya kamata ya duba wasu abubuwa kamar haka abin da mutum zai siyar wurin da mutum zai yi kasuwanci sannan kuma ta yaya za ka jawo hankulan mutane zuwa gare ka to idan muka duba waɗannan abubuwan za mu ga cewa tsaro ya fi hana mutane da dama ciki har da ni yin kasuwanci Allah Ubangiji ya sa mu dace Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar mu Najeriya amin. To masu sauraron mu masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa duka duka dai ana muka kawo ƙarshen shirin janzi da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mutum daga farkon shirin har izuwa sa a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammale zo gare ku ni ruƙaya bashi nake muku fatan alkhairi daga sashen hausa da gta amurka ke magana salam yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato labarin wasanni tare da balabaranku a takaice bari mu fara da wasan da aka fafata a gasar premier da la liga da kuma gasar siri'a a na kasar italy a gasar premier league na kasar ingila kuwa everton ne suka yi kunnen doki daya da ɗaya da lead united la liga na kasar spain shi ma kungiyar kwallon kafa ta girona sun tashi can jaras ɗaya da daya da kungiyar kwallon kafa ta hetafe serie a na kasar italy kuwa udinese ne ta bi ƙungiyar kwallon kafa ta hellas verona har gida ta lallasa ta da kwallo uku da ɗaya yau kuma a kasan bundesliga kungiyar kwallon kafa ta st pauli za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig sai kuma kungiyar kwallon kafa ta wai da bremen za ta da kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth na dab da kammala yarjejeniya kan daukar dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Vasco da Gama dan kasar Brazil Ryan mai shekaru 19 da haihuwa. manchester united da kungiyar kwallon kafa ta chelsea kuwa sun sanya kafan wando wajen ganin sun dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta raines mai shekaru 18 da haihuwa hamid kadir nan kuwa kungiyar kwallon kafa ta sunderland ne ta bayyana aniyarta na ganin ta dauko dan wasa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach dan kasar Switzerland mai suna Jonas Omley dan wasa mai shekaru 32 da haihuwa yayin da muka leka kungiyar kwallon kafa ta manchester city kuwa na zauracin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta real madrid dan kasar ingila trent alexander arnold dan wasan mai shekaru 27 da haifa wanda baya da makomansa na tabbas ci gaba da zama kungiyar ta real madrid bayan da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta ba da aron dan wasan ta kungiyar kwallon kafa ta borussia mönchengladbach ayon anselmeno yanzu haka kungiyar ta chelsea ta bukaci dan wasan ya dawo kungiyar ta da ci gaba daga fafata mata wasa nan gefe guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta Lazio ne ta sanya kuɗin da ya kai mafan miliyan 15 domin ɗauko ɗan wasan tsakiya daga kungiyar kwallon kafa ta a ta mai fafata a gasar Premier League mai suna Tim mai shekaru 22 da haihuwa. Bala ruru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Ga sahabu Imam Aliyu da labaran duniya karo na biyu. Rawar da ƙasar China take takawa a zaman wacce take kan gaba wajen ba da bashi ga ƙasashe masu tasowa ya sauya cikin shekaru goma da suka wuce yayin da sabbin basussuka ga ƙasashe matalauta ke faduwa yawan kudade da ƙasashen suke biyan China sun ƙaru sosai. kamar yadda alƙaluma daga wata cibiya da ake kira one data suka nuna canjin yana zuwa ne a daidai lokacin da basussuka da ƙasashe matalauta suka suke karɓa daga ƙungiyoyi da hukumomin ƙasa da ƙasa suka ƙaru da kamar kashi 124 cikin shekaru goma da suka wuce wadda yanzu su ne ke ba da kashi 56 cikin ɗari na basussuka da ƙasashen suke karɓa daga ƙetare da suka kai kimanin dala biliyan 379 da aka bayar tsakanin shekara ta 2020 zuwa 24 kamar yadda ƙididdigar ta nuna. A halin da ake ci kuma an fara shara tsohuwar ministan mai ta Najeriya Alison Maduweke a yau talata a ƙasar Ingila. Da masu gabatar da ƙara suka ce ta karɓi cin hanci da rashawa domin ba da ayyukan kwangila ta fuskar makamashi. A gefe ɗaya kuma gwamnatin jihar Niger Najeriya za ta yi aiki da bankin Islama domin haɓaka samar da makamashi ta rana kan kuɗi dala miliyan 163 domin ƙara samar da wutar lantarki da zai taimaka wa ayyukan noma da masana'antu kamar yadda jami'ai suka faɗa a yau talata. Sojoji a Najeriya sun fada yau talata cewa sun kubutar da mutane goma sha tara da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Mataki da ya kassara yunkurin 'yan bindigar na tafiya da mutanen cikin dare. 'Yan bindigar sun yi garkuwa da mutanen ne na tsawon kwanaki casa'in da biyu waɗanda suka haɗa da maza biyar, mata uku da yara uku, waɗanda aka sace su daga wuri da ake kira gadan Malam Mamman a jihar Kaduna cikin watan Oktoban bara. a cikin sanarwa da ta bayar rundunar sojojin na najeriya ta ce dakarun sun gano ƙyan bindigar ne ta wajen amfani da na'urar hangen nesa ranar 26 ga watan nan a sudan dakarun ƙasar suka ce sun wargaza zobe ko ƙawanya da ƙyan tawayen ƙasar da ake kira rsf a takaice suka yi wa birnin da ake kira aldalanj da ke kudancin ƙasar har mazauna birnin waɗanda suka tsira suka ce an kashe mutane da dama ta hari da jiragen trons da kuma hari da bindigogin artillery yayin da yunwa ta bazu kuma suka fuskanci wato karancin magunguna. Wani da kwanansa yake gaba a birnin ya gaya kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa ciyayi da fatun dabbobi suka dogara a kansu domin su rayu. Yace wasu yara yunwa ta halaka su ya kara da cewa mutane kuma da dama sun mutu sakamakon rashin magunguna ko kuma an hana su tafiyar neman jinya. Ƙasar Spain ko andalusia za ta biya diyar dala miliyan 24 ga waɗanda hatsarin jirgin ƙasa ya ritsa da su a cikin makon jiya a ƙasar. wadda ya halaka mutane 45 wasu 150 kuma suka jikkata kamar yadda ministan sufurin Ƙasar oscar puente ya faɗa a yau talata har yanzu kasar tana cikin kaduwa daga hatsarin jirgin da ya auku ranar 18 ga watan nan kusa da birnin Cordoba wadda ya haddasa hasarar rayuka mafi yawa sakamakon hatsarin jirgin kasa a tarihin Turai kuma mafi yawa a kasar ta Spain tun a shekara ta 2013. Ba sauraron mu da takaitattun labaran duniya muka kawo karshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. kazalika za ku iya samun labarai da dumudumin su akan shafukanmu na sada zumunta na facebook x da instagram ko shafinmu na gtehausa.com a madadin sahabu imam aliyu da ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniya da sauran abokan aiki mu da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni rukai ba shi ke cewa kwanan lafiya daga sashen hausa na gta amurka ke magana bi salam